Música nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لقد استمتعت muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran musha ba adam ne tare da ku a cikin wannan foto wacce ce zango na biyu a wannan rana da fatan amuni lafiya to a za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su za mu kawo muku shirin nan na ko kun san da yake taɓa wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana sai kuma shirin nan na mu koyi harshen farisanci sai kuma ku saurari shirin nan na kisoshin rayuwa bayan an ji labarin wasanni kenan sannan kuma karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin waɗannan shirye-shirye. Labarun duniya da farko ga kanunsu. isra'ila ta yi furuci da cewa ba ta da ƙarfi da za ta iya buɗe cikakken yaƙi da iran jakadan iran a lebanon ya ce amurka ta kafa wa sabuwar gwamnatin sai da sharaɗin ƙin amincewa da yin hulɗa da iran majalisar ɗinkin duniya ta kirayi wato ta kira dakatar da hare-haren da ake kawo siriya to yanzu sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarun isra'ila ta yi furci da cewa ba ta da ƙarfin da za ta buɗe cikakken yaƙi da iran jaridar ma'arif ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta buga rahoto wanda ya ambaci ƙarfin sojan iran sannan ta ce islam wato isra'ila ba ta da ƙarfin da za ta yi cikakken yaƙi da iran rahoton ya ci gaba da cewa iran wata ƙasa ce mai girma da ta mallaki dubban ɗaruruwan makamai masu linzami kuma tattalin arzikinta ya fi na isra'ila ƙarfi don haka bai kamata a ɗauki iraniyawa da sauƙi ba a bayan ma dai janar ishaq barik wanda mai ritaya ne kuma ake wa kirari da cewa sarkin fushi a isra'ila ya yi hira da tashar talbijin ta biyu da ya furta cewa a halin da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suke ciki a yanzu ba za su iya yin yaƙi a cikin fagage masu yawa a lokaci ɗaya ba janar barak wanda shine kwamandan sojojin sa kai na fararen hula a yanzu ya kara da cewa rundunonin sojojin nasu sun tsufa kuma sun kasa murƙushe mayakan hamas jakadan iran a ƙasar labanan ya ce amurka ta kafa wa sabuwar gwamnatin siriya sharaɗin ƙin amincewa da yin mu'amala da iran jakadan jamhuriyar musulunci ta raɗa a ƙasar labanan mustapha amani ya ce ya wato ya bayyana haka ne dai a wani rubutu da ya a shafinsa na hanyar sadarwa ta al'umma mustapha amani ya wallafa a shafin x cewa tawagarar amurka da ta gana da Jula ne, ta kafa wa sabuwar gwamnatin siriyan sharaɗin cewa kar ta kuskura ta baiwa iran damar taka kowace irin rawa a cikin siriya idan har tana son alaka su ta kyau da amurka bugu da ƙari wato tsohon ko kuma jakadan na jamhuriyar musulunci ta ya ce na kasance shaida akan wannan irin nasihar da amurka ta kafa wa ƙungiyar ikhwanin musulmi na tsakanin shekara ta 2011 zuwa ta 2013 sun kuma kafa wa muhammadu mursi allah ya masa rahama irin wannan sharaɗin da suka tabbatar da cewa mursi ya zama shi kaɗai babu wata ƙasa mai taimaka masa kamar iran sai suka ci amanarsa kamar yadda suka saba abin da ya faru na juyin mulki ya faru kakakin harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce babu tuntuɓa kai tsaye a halin yanzu a tsakanin iran ɗin da masu mulki a syria kakakin ma'aikatar harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya ce a can baya a lokaci mai tsawo murka tuntubar ƙungiyoyin adawa na Syria. muna bayyana musu cewa mun shiga cikin siriya ne bisa yadda da gwamnati ta yi mana domin hana ƙungiyar Daesh yin tasiri hakanan kuma hana yaduwar ta'addanci daga siriya zuwa cikin ƙasashen wannan yankin baka iya kuma ce yana da matukar muhimmanci kan siriya ta zama tungar 'yan ta'adda da za su yi wato sulka kyankyasa da zai haddasa rashin tsaro a cikin wasu ƙasashen yankin dr ismaila baƙa'i ya kuma ce maganganun da ake yi a yanzu na ɓatunci ga iran ba sabbin abu ba ne mun saba da su kuma ƙoƙarin da ƙungiyoyi irin waɗannan suke yi domin rusa alaƙa tsakanin ƙasashe shi ma ba bakon abu ba ne. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ta iran wanda ya gabatar da taron manema labaru na mako-mako ya taya al'ummar musulmi muna zagayewar ranar haihuwar fatimatu zahra alaihi salam da kuma taya muna zagayewar ranar haihuwar annabi isa alaihi salam to kuna tare da wato radiyon hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran Ƙungiyar Hezbollah ta yi Allah wadai da kaiwa Yaman hari da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi. A wani bayani da ƙungiyar ta Hezbollah ta fitar ta yi tar da harin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kaiwa biranen Sana'a da kuma Hudaida a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. wanda ya yi sanadiyar shahadar mutane sha biyu da kuma jikkata wasu a cikin bayanin ƙungiyar ta hezbollah ta siffata isra'ila da cewa daidai take da cutar daji sannan ta ce saboda ƙasar ta haramtacce ƙasar isra'ila ta kasa cimma manufofinta a cikin fagage da dama na gwagwarmaya ta koma tana kai wa ƙasar yaman hare-hare domin ta rufe raunanta bugu da ƙari ƙungiyar ta hezbollah ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su daina yin shiru akan laifukan da 'yan sahiyoniyar suke tafkawa. majalisar ɗinkin duniya ta kirayi haramtaccen ƙasar isra'ila da ta dakatar da hare-haren da take kai wa syria babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kirayi haramtaccen ƙasar ta yahudawa ta dakatar da hare-haren da take kai wa syria da hakan yake a matsayin keta hurumin wannan ƙasa babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar ya buƙaci ganin isra'ilan ta yi aiki da tsagaita wutar yaƙi da aka yi tsakaninta da Siriya a shekara ta 1974. A gefe ɗaya babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi ishara da halin da ake ciki a ƙasar ta Siriya da mutane suke da buƙatuwa da kayan agajin ta da cewa a yanzu sun mayar da hankalinsu a kan wannan batu. Har ila yau babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana wata lauya 'yar ƙasar Mexico, Carl Quintana. matsayin wacce za ta kula da batun gano waɗanda suka ɓace a ƙasar ta Siriya. Guterres ya kuma buƙaci ganin cewa an baiwa Montana damar shiga kowane lungu da ke cikin ƙasar Siriya domin gudanar da aiki. Tun bayan da masu ɗauke da makamai suka kawo ƙarshen gwamnatin Bashar Assad a ranar 27 ga watan Nuwamba na wannan shekara mai ƙarewa, haramtacciyar ƙasar Isra'ilan. take kaiwa siriyan har-hare da kuma mamaye wasu yankuna mabanta na ƙasar ta siriya da suka hada da tudun golan to ƙarshen labarin duniyar kenan. To masu rari suka gyara zama domin a ji shirye-shiryen da muka muku tanadi ko kun san da kuma shirin nan na wato koyi harshen farisanci har zuwa shiri na ƙarshe da shi shine kiɗe-kiɗen iraniya da fatan za ku kasance tare da mu da mun jinsu ɗaya bayan ɗaya kuma da su ne muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai yi magana ne kan rahoton da ke cewa Amurka ce ta horas da wata kungiya da ke ɗauke da makamai don hambar da gwamnatin Bashar al-Assad da cikakken bayanin da ya biyo baya da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. jaridar The Telegraph ta kasar Burtaniya ta bayyana cewa kasar Amurka tana goyon baya tare da horas da wasu gungun 'yan ta'adda domin shiga harin da ya kai ga kifar da gwamnatin Bashar al-Assad na kasar Siriya a cikin wani jawabi da dakarun Amurka na musamman a Siriya suka yi wa gungun mayakan da ke samun goyon bayansu kafin kifar da gwamnatin Siriya an cewa mayakan da Burtaniya da Amurka suka horas a cikin kwamandojin juyin Johali wannan shine daɗe lokacinku a cewar jaridar alamar farko da ke nuni da cewa amurka ta riga ta san batun shirya kai harin kuma ita ce ta umarci sojojin kwamandojin juyin jihalin da suke samun goyon bayanta da su ƙara yawan dakarunsu da kuma shirya kai harin a cikin siriya jaridar telegraph ta nakalto daga bashar almashahadani ɗaya daga cikin kwamandojin sojojin juyin halin yana cewa an gaya musu cewa komai yana dab da faruwa kuma lokaci ne da tarihi zai ambace shi ko dai gwamnatin asa ta faɗi ko kuma su su faɗi amma ba su fayyace lokacin ba sun ce musu su shirya kawai kamar yadda gidan talabijin na almayadin ya nakalto a makonnin da suka gabata a taron manema labarai da dakarun amurka na musamman suka gudanar a sansanin sojin sama na altan wanda amurka ke iko da shi a kan iyakar kasar siriya da iraki manyan kwamandojin juyin juyin halin sun karu da ƙananan runduna masu zaman kansu a cewar almashahadani almashahadani ya kara da cewa adadin dakarun ya karu daga kimanin 800 zuwa 3000 masu dauke da manyan makamai da amurka ta karfafa su da su sannan kowane mayaki ya samu kusan kudi dalar amurka 400 jaridar ta yi nuni da cewa a yayin da mayakan suka doshi shiyar kudanci a kan hanyar su ta tafiya birnin damascus fadar mulkin kasar syria sojojin kwamandojin juyin juya halin sun yi gaba a lokacin fitowarsu daga sansanin altamp domin hana ragowar 'yan kungiyar ta'addanci ta isis yin amfani da faduwar gwamnatin syria wajen karɓa madafin ikon kasar wannan shine abin da manyan hafsoshin sojin amurka suka shaidawa kwamandojin 'yan adawa a ƙasar siriya wani abin lura a nan shine cewa a wannan lokaci sojojin kwamandojin juyin halin sun mame kusan kashi biyar na yankunan ƙasar ciki har da muhimman yankuna da suke arewacin birnin damascus fadar mulkin ƙasar ta siriya jaridar ta yi nuni da cewa ba wai kawai amurka tana sane da harin da hay'atu tahrir al-sham ta jagoranta ba ne har ma tana da sahihin bayanan sirri kan iyakar da harin zai tsaya jaridar ta bayyana cewa da fara kai hari a babban birnin kasar damascus a ranar 8 ga watan disamba dakarun kwamandojin juyin juyin halin sun bazu a cikin hamadar gabashin kasar inda suka kwace iko da manyan hanyoyin kasar tare da shiga wani bangare masu dauke da makamai a yankin birnin Dara a kudancin siriya wanda suka isa birnin damascus kafin isar mayakan hay'atu tahrir al-sham almashahadani ya bayyana cewa sojojin kwamandojin juyin juyin halin da mayakan ta tahrir al-sham na da kyakkyawar haɗin kai da kuma haɗin gwiwa kuma amurka na gudanar da harkokin sadarwa a tsakanin rundunonin biyu daga sansanin altaf a ƙarshen rahoton jaridar da telegraph ta ƙasar birtaniya ta yi mamakin yadda aka samu ƙawance mai ƙarfi tsakanin amurka da ƙungiyar ta'addanci irin ta hayatul tahrir al-sham da ke da alaƙa da ƙungiyar alka'ida a siriya tun daga kafuwarta har zuwa lokacin da suka raba gari a tsakaninsu a shekara ta 2017 a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana hakikanin adadin sojojin amurka a Syria tun lokacin wanzuwar gwamnatin bashar al-assad da kuma bayan faduwarta mai magana da yawun pentagon patrick reeder ya bayyana cewa adadin sojojin amurka da ke kasar siriya a lokacin baya ya kai kimanin sojoji dubu biyu ba sojoji ɗari tara ba kamar yadda aka faɗa a baya reeder ya ce a cikin wani taron manema labarai kamar yadda kuka sani muna sanar da ku akai-akai cewa kusan sojojin amurka ɗari tara suna jibgi a siriya ya kara da cewa a yau na samu labarin cewa ainihin adadin sojojin amurka a siriya ya kai kimanin sojoji dubu biyu a cewar mai magana da yawun pentagon akwai sojojin amurka 900 a siriya lokacin da bashar al-assad ke kan mulki kuma an aike da karin dakarun zuwa kasar don inganta aikin da ake yi na fitattakar 'yan ta'addan isis a cewar sanarwar da pentagon ta fitar a baya kimanin sojojin amurka 2,500 ne aka jibge a kasar iraki yayin da sojoji kusan 900 ke jibge a siriya a wani bangare na yunkurin da ake yi na yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta isis kamar yadda ya yi da'awa amurka dai na amfani da kungiyar isis wacce gungun 'yan ta'adda ce da kasashen yammacin turai suka kafa su a matsayin hujjan zama a siriya da wawushe dukiyar kasar yayin da dakarunta suka fi mai da hankali a yankunan da ke da arzikin man fetur da iskar gas kuma a fili suke haƙowa da sayar da waɗannan dukiya tare da soke kuɗaɗen a aljihunsu. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 23 ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya yi daidai da 21 ga watan Janada Sani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan Disamban shekara ta 1948 wata kotun ƙasa da ƙasa wadda aka kafa a birnin tokyo na ƙasar japan bayan yakin duniya na biyu ta yanke hukuncin kisa a kan fitattun shugabannin ƙasar wani kotu dai reshi ce ta babbar kotu wadda aka kafa a birnin nuremberg na ƙasar jamus domin hukunta masu laifi a yakin duniya na biyu shugabannin ƙasar japan ashirin da ne dai aka gurfanar da su a gaban wannan kotu wadda kuma tun a wannan lokaci ta yankewa mutane goma sha takwas hukuncin ɗauri a cikinsu. a inda kuma aka yanke hukuncin kisa akan sauran wanda kuma suka hada da firaministan kasar ta japan na wannan lokaci a lokacin da aka gwabza yakin duniya na biyu wato hude tokyo masu wurare ko kun san cewa shekaru 99 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan disamban shekara ta 1925 abdulaziz bin abdulrahman bin sa'ud ya kwace iko da birnin jidda na kasar hijaz wannan da yana zuwa ne bayan da abdulaziz ya mamaye wasu yankuna waɗanda suke ƙarƙashin dolar Usmaniya a cikin Hijaz. A cikin shekara ta 1906 ya kwace iko da birnin Riyadh, hakanan kuma tare da taimakon wasu manyan malaman wahabiyawa na lokacin ya tayar da bore ga sarkin maka na wannan lokaci Said Hussein Sharif Alhashimi a cikin shekara ta 1924. A ranar 23 ga watan Disamban shekara ta 1925 Hashimiyawa suka miƙa mulki. Sai kuma a ranar 8 ga watan janairu na shekara ta 1926 abdulaziz tare da taimakon turawan ingila da cikakken goyon bayansu ya naɗa kansa a matsayin sarkin hijaz a ranar 18 ga watan satumban shekara ta 1932 kuma aka sanar da kafa ƙasar saudiya wadda ta haɗa da yankunan hijaz da najad da kuma yankunan ihsa da suke gabacin saharar jazirar larabawa inda zama shine sarki na farko na wannan masarauta bayan cimma yarjejeniya tsakaninsa da turawa inda har yanzu kuma 'ya'yansa ne suke ci gaba da mulki a wannan ƙasa ta hijaz wadda turawa suka sauya mata suna zuwa saudiya masu wurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan disamban shekara ta 2013 mikhail koshinkov tsohon soja na ƙasar rasha su an haifi shi ne a cikin shekara ta 1919 a ƙasar rasha wanda kuma shi musulmi ne kamar yadda dukkanin mahaifansa sa kasance musulmi kuma ya shiga cikin aikin soji tun yana da ƙuruciya a lokacin da sojin tarayyar soviet suka kai wa sojojin jamus hari a cikin shekara ta 1941 a lokacin yakin duniya na ɗaya mikhail ya samu munanan raunuka daga wannan lokaci ne kuma fara tunanin kera wata bindiga mai sarrafa kanta wadda za ta zama kishiya ga bindigar M1 Grand ta ƙasar Amurka da kuma STG 44 ta ƙasar Jamus, inda ta fara aiki da ƙirar bindiga mai sarrafa kanta, ya kuma gama aikin ƙera wannan bindiga a cikin shekara ta 1947. A cikin shekara ta 1951 kuma, ma'aikatar tsaron tarayyar Soviet ta ƙaddamar da wannan bindiga a hukumance inda kuma yanzu ta zama bindiga wadda ake yin amfani da ita a ko'ina a faɗin duniya ya rasu a ranar 23 ga watan disamba na shekara ta 2013 a ƙasar rasha masu wurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau habibullah sultan abadi iraki wanda aka fi saninsa da zulfanon masanin falaki ɗan ƙasar iran ya rasu an haife shi a kusa da birnin arak wanda yake tsakiyar ƙasar iran kuma bayan kammala karatunsa na firamare saboda sa ilimin taurari ya fara karatu a wannan fanni zulfanun yana da shekara 23 a duniya ya je birnin Najafal al-ashraf na kasar iraki domin yin karatu kuma ya shafe shekaru goma yana karantar ilimin addinin musulunci musamman tafsirin qur'ani mai tsarki sannan kuma ya dawo kasar iran inda ya karantar a cibiyoyin kimiyya da na musulunci duk da yake dai habibullah zulfanun ya yi karatun fikihu da hadisi da kuma adabin larabci amma fi sha'awar mayar da hankalinsa a fannin ilimin taurari da lissafi ya yi sabon bincike game da motsin wata kuma ya fitar da nasa sabbin ra'ayoyi game da ma'auni na cubes wannan kwararren masanin falaki ya ɗauki lokaci mai tsawo yana gudanar da bincike domin daidaita kalandar iran kuma a ɓangaren ilimin adabi ya rubuce-rubuce masu tarin yawa kamar da kuma ya rubuta baitukan waƙoƙi a cikin harsunan farisanci da larabci hakanan kuma daga cikin muhimman ayyukan da ya yi a lokacin rayuwarsa har da rubutun tafsirin ƙur'ani mai girma da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan Disamba na shekara ta 1953 Levanite Pavlovich shugaban jami'an tsaron tarayyar soviet na wannan lokaci wanda yake kula da ayyukan tsaro a tarayyar soviet kuma mutum na biyu a tarayyar soviet din bayan stalin aka zarta da hukuncin kisa a kansa bayan an zarge shi da ƙauracewa ka'idoji na jam'iyyar gurguzu da kuma haɗa baki da makiya tarayyar soviet domin shirya mata makarkashiya a lokacin mulkin stalin a tarayyar soviet beria ya kasance mutum ne wanda yake da tsananin ɗaukar mataki da kuma mayar da hankali akan abubuwa da dama da suka shafi tsaro sannan kuma an bayyana cewa ya kashe mutane masu tarin yawa bisa umarnin stalin kuma ya aiwatar da ayyuka da yawa na zubar da jini a cikin jam'iyyar kwaminisanci da rundunar red army sakamakon waɗannan ayyuka wani yanayi mai ban tsoro da sanya firgice a tsakanin jama'a ya bayyana a cikin tarayyar soviet bayan mutuwar stalin an kama varia sannan kuma an yi masa shari'a kuma aka kashe shi bisa umarnin sabbin shugabannin tarayyar soviet mu koyi harshen Farisanci. Bismillahir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ko a cikin shirin mu na mu koyi harshen Farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na hudu daga nan sashen Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ake birnin Tehran. kamar dai yadda aka sani muna cikin bayani dangane da yadda ramin da muhammadu suka zama abokan juna a yau muhammadu da ramin sun tafi wurin kwanan ɗalibai ne tare a cikin motar bas kuma dukkaninsu suna zaune ne a wuri guda bayan sun shiga cikin motar bas ɗin sun fara tattaunawa dangane da batutuwa da suka shafi wuraren kwanansu ɗakin muhammadu dai ƙarami ne kuma yana da kwaramniya matuƙa akan haka ne ya shiga neman wani ɗakin to ko ya dace a faɗi tashin da yake na neman ɗaki sai a mu domin jin yadda ta kaya amma sai an fara sauraron kalmomi kamar yadda aka saba. خوبی؟ کنا لایپیا ممنون دگودیا آیا شن ساختمان گینی یک بیا دو بیو ساختمان یک گینی نفرکو نه آآ ساختمان دو گینی نبیو پس کینن من هستم نی نکی من نیستم بانی با شما هستید کی ککی پس کنن اتاق دکی جدید سابو اتاق جدید سابون دکی می خواهم این آسان چرا؟ سبودمی اتاق من دکی نه کوچک قرمی شلوغ حیانیه اتاق کوچک و شلوغ است دکی قرمی می حیانیه تخت گدو خالی وند بابو کومی ا چیکینس تخت خالی گدو وند بابو کومی اکنسا ما داریم مونا د شما دارید کونا د در اچکن در اتاق اچکن چیکن داکی ما مو اتاق ما مو بیا کزو خیلی عالی است یه ندیکه و قره به اتاق زوا دکی To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawar ta kasance tsakanin Muhammadu da Ramin. سلام رامین خوبی؟ سلام ممنون آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله اتاق من در ساختمان دو است من یک اتاق جدید می خواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است ما در اتاق یک تخت خالی داریم شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله به اتاق ما بیا خیلی عالی To yanzu kuma sai a sake sauraron wannan tattaunawa tare da fassararta. سلام رامین خوبی؟ سلام علیکم رامین کنا لپیا؟ سلام ممنون و علیکم السلام دگودیا آیا شما در ساختمان یک هستید؟ شن کنا زوننی اگینی نفرکو؟ نه من در ساختمان یک نیستم. ا با این زونه بنه اگینی نپرکو پس شما در ساختمان دو هستید؟ کنن کنا زونه نه اگینی نبیو بله اتاق من در ساختمان دو است نعم دکی نه یه نه گینی نبیو من یک اتاق جدید می نی اینا سان ونی سابن دکی اتاق جدید؟ چرا؟ سابان داکی سبودمه من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است نی اینا سان ونی سابان داکی نه سبوده داکی نه کرمی نه کما اینا حسانیه ما در اتاق یک تخت خالی داریم مو ا داکی منا د گدو وند بابو کومی ا کنسا شما در اتاق یک تخت خالی دارید کی ا داکی کنا د گدو وند بابو کومی ا کنسا بله به اتاق ما بیا نعم ka zo ɗakinmu. Khayli Ali است. Da kyau ƙwarai. madalla bayan da aka je wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin. Yanzu dai mun fahimci cewa Ramin yana da gado guda ɗaya wanda babu kowa a kansa a cikin ɗakinsa. Akan haka, Muhammadu zai iya tafiya tare da Ramin ya rayu tare da shi a cikin ɗakinsa su zauna tare. Saboda haka, sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da kyau domin fahimtar یده سکه پدن کلمومی ده کما سوتن حروفا که سلام رامی خوبی؟ سلام ممنون آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله اتاق من در ساختمان دو است من یک اتاق جدید می خواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است ما در اتاق یک تخت خالی داریم شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله به اتاق ما بیا خیلی عالی است To madalla, an ji dai yadda wannan tattaunawa ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin. Idan masu saurare suna tare da mu a cikin wannan shiri, kuma suna buƙatar su ji yadda ta kaya, shin Muhammadu ya iya samun ɗaki a ɗakin Ramin ya kuma kasance tare da shi kamar yadda ya nema a cikin shirye-shiryen da za su biyo bayan wannan? za dai mu ji yadda ta kaya. To amma kafin mu rufe shirin baki ɗaya mai ban kwana da ku sai kun sake sauraron dukkanin kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. hubi. kana lafiya? Mamnun. da آیا شن ساختمان گینی یک بیا. دو بیو ساختمان یک گینی نفرکو نه ا ساختمان دو گینی نبیو پس کنن من هستم نی نکی من نیستم بانی با شما هستید کی ککی پس کنن اتاق دکی جدید سابو اتاق جدید سابون داکی میخواهم این آسان چرا؟ سبودمی اتاق من دکی نه کوچک قرمی شلوغ حیانیه اتاق کوچک و شلوغ است دکی قرمی می هیانیه نی تخت گدو خالی وند باب کومی از کنسه تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا ما داریم منادا شما دارید کنادا در اچکن در اتاق اچکن داکی ما مو اتاق ما داکی مو بیا tazo. خیلی عالی است yana da kyau ƙwarai. به اتاق zuwa ɗaki. To madalla, to sai abin mu a mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin. dangane da neman ɗaki da Muhammadu ke yi a ɗakin Ramin. Amma kafin wannan lokaci, a madadin Muhammadu da Hajipur da ya haɗa shirin a ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fatan alheri. A tarbe mu a shiri na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida, hamsin da hudu tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. labaran wasannin mako. Matasa da sauran masu sha'ar wasanni na motsa jiki Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma saksawa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Wanda cin sa mai kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar Afirka, kasashen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurari ya sukan da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin inda za mu yi zango a nahiyar afirka inda za ku ji cewa ɗan wasan ƙwallon ƙafa na tawagar sufa eagles ta najeriya da ƙungiyar atlanta ta italiya ademola lukman ya lashe kyautar ɗan kwallon ƙafa na afirka na wannan shekarar dan wasan ya doke fitattun zakakuran 'yan wasa irin ashraf hakim na morocco da simon adingara na tawagar ivory coast da ƙungiyar britain da hove albion ta ingila da ruto williams na afirka ta kudu da sorohe gurasi na ƙasar gini da ƙungiyar dortmund ta jamus don lashe kyautar an gudanar da bikin karrama gwarazan 'yan wasan na afirka ne a birnin marik na ƙasar maroko lashe kyautar a wannan karan ya sa 'yan wasan najeriya biyu kenan suka lashe kyautar sau biyu a jere bayan victor osimhen da ya lashe kyautar a bara dan wasan Togar Najeriya Victor Osimhen ya lashe kyautar gwarzon dan kwallon Afirka na shekara ta 2023 ta gabata. Dan wasan Sufa Eagles ya lashe kyautar a bikin da aka gudanar a Madrid wanda ya ja ragamar Napoli ta lashe Serie A karon farko bayan shekaru 33. Osimhen ya yi takara tare da dan wasan Morocco Ashraf Hakim da na kasar Masar Muhammad Salah. Dan wasan shine ya kai Sufa Eagles gasar kofin Afirka da za a yi a Ivory Coast a baɗi. wanda ya ci kwallo goma a karawar cancantar shiga gasar matsayin ivory coast ya yi sama da mataki goma a jerin kasashen da suka fi taka iya leda a duniya bayan lashe kofin nahiyar afirka na shekara 2023 da ta yi Najeriya da ta buga wasan ƙarshe a gasar ta AFCON matsayinta ya yi gaba da mataki goma sha hudu. sufa fa'igu yanzu tana matsayi na 28 duk da cewa ta yi rashin nasara ranar lahadi da ci biyu da ɗaya ta kuma kowa matsayi na uku a nahiyar afirka angola ta kowa matsayi na 93 daga 24 bayan rashin nasara ta yi a wasan kusa da na ƙarshe da suka buga wannan babban lamari ne kuma lokaci mai muhimmanci sosai a cewar lukman bayan da ya karbi kambin nasa an farin ciki ne shiga jerin kwararrun 'yan wasa da suka yi nasara sosai a kwallo duk da yake cewa yaya tore na ivory coast ya lashe kyautar haso hudu a jere 'yan najeriya ne suka fi yawa wajen lashe kambun ko kuma kyautar a tarihi lukman mai bugawa atlanta wasa a gasar serie a ta italiya ya bi sauran 'yan najeriya biyar da suka yi nasara na lashe kyautar a tarihi tun daga shekara ta 1992 rashidi yakini shine ya fara lashe kyautar a shekara ta 1993 sai Emmanuel Amunike a shekara ta 1994 Kanun Wanko a shekara ta 1996 Victor Epebe a shekara ta 1997 sai Kanun Wanko kuma ya sake lashe gasar a shekara ta 1999 Victor Osimhen shine lashe gasar a shekara ta 2023 sai kuma Ademola Lukman ko kuma ya lashe kyautar a wannan shekara da muke ciki 2024 tun bayan fitar da zakaran kwallon kafan na afirka ta kara cikin wasannin kafa suka ci da bayyana ra'ayoyinsu a kai musamman a najeriya gan cewa dan kasar ne ya dauke kambun wannan ya yasa antum umar yunus wani mai shirin kanakin wasanni a garin john jira plateau domin jin ta bakinsa nasara da ademola lukman ya yi na lashe kyautar gwarzon ƙwallon ƙafa na afirka ni ba ta zo min da mamaki ba domin na bibi irin ƙwazo da yake yi a club ɗinsa na atalanta kuma na ga nasara da club ɗin ya samu sakamakon ƙwazon da shi a deloma a demola lukuman ya nuna saboda haka ni ban yi mamaki ba gaskiya musamman ma da na ga cewa a da aka zaɓa ya takara da su babu muhammad salah ni a ra'ayina ba ma a afirka ba yanzu a duniya gaba ɗaya ba kowane ɗan wasa ba ne zai iya yin takara da muhammad salah to abin mamaki ba a masa shi a jerin 'yan wasan da suka cancanta ba haka a nahiyar afirka haka kuma ma a duniya saboda haka ina ganin haka na ce to wanda zai iya kawo wa ademola lukman cikas shine muhammad salah gashi kuma baya ciki saboda haka ademola lalukuman ya cancanci wannan kyauta yadda ya kamata idan za mu iya tunawa dan najeriya ne ya ci wacce ta gabata ya lashe kyautar da ta gabata wato victor osimhen kuma shi ma har yanzu yana kan ganiyarsa amma ƙoƙarinsa gaskiya ya gaza na ademola lukman ademola kuma ya buge mutane da dama kafin ya ci wannan wato kyauta ta dan wasa wanda ya fi kowa bajinta a ƙwallon ƙafa a afirka abinda wannan yake nufi shine a najeriya ta soma dawowa da ta gomashinta da martabarta a fagen ƙwallon ƙafa na afirka idan za mu iya tunawa a shekarun baya alif ɗari tara da casa'in da zuwa farko-farkon shekarar dubu biyu a najeriya babu yadda za a yi a zo bayar da wannan kyauta ba a samu wani ɗan najeriya wanda ya yi takara wanda ake ganin ma shi zai ci ba a zamanin su marigayi rashid yakini su victor ikpeba su emmanuel amunike su kanu uwanko su Finidi George, su jeji Okocha, duka wayannan 'yan wasa ne wayanda suka yi bajinta wanda yadda suke buga wasa a kulob-kulob ɗinsu a turai ya nuna cewa lallai zakakuran 'yan wasa ne wayanda suke wakilta afirka yadda ya kamata to yanzu bisa ga dukkan alamu 'yan najeriya 'yan wasanta da suke bugawa a kasashen turai su ma sun fara farfadowa domin najeriya ta yi doguwar suma 'yan wasan nata gaskiya ba su cika kokari ba a shekarun baya-bayan nan kuma kulob-kulob din da suke bugawa galibi ba manya ba ne in ma manya ne ba su cika yin kwazo yadda ya kamata ba amma bayyana su victor osime su ademola lukman su a victor boniface dukkaninsu suna nuna cewa fa najeriya ta dawo kuma hakan zai taimaka wa najeriya sosai wajen a halattar wasanni na duniya kamar a world cup da kuma nations cup idan ba a manta ba najeriya ce ta zo na biyu a gasar cin kofin kasashen afirka da ta gabata a inda cote d'ivoire ta buge ta a wasan ƙarshe. to nan gaba ma najeriya idan ta samu dama a gasa mai zuwa yadda 'yan wasan nata suke nuna bajinta za ta yi wa kasashen afirka kwarjini yadda baka tunani har ma hakan ya kai ga ta iya lashe wannan gasa duk da dai tana ƙasa tana dabo najeriya ta shiga tsaka mai wuya a wasan neman cancanta shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da za a buga nan gaba yadda 'yan wasan yanzu suke ƙoƙari suke kwazo shi ma hakan zai iya taimakawa najeriya ta yi kwarjini a wasannin ta dawo da martabarta domin gaskiya a wasannin neman shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya najeriya abubuwa ba sa mata kyau amma yanzu na san a sabuwar shekara da za a shiga idan allah ya taimake ta aka dawo buga wasannin to za ta yi amfani da wannan dama na manya-manyan 'yan wasanta wanda suke taka leda suke kan ganiyar su ta dawo da martabarta har ta samu ta lallaba ta halarci gasar. To a gaida Umar Yunus a wannan gudunmuwa da ya bayar. Ga kaɗan daga cikin wasannin da aka buga na neman gurbi a gasar cin kofin Chan a ranar Asabar ta gabata 21 ga watan Disamba, Angola ta da Lesotho ci biyu da babu, eh kuma kasar Equatorial Guinea da Congo sun yi kunnen doki can jaras babu ci. yayin da mozambique ta sha kashi a hannun zambia da ci uku da babu sai iswatini ta sha kashi a hannun madagascar da ci biyu da babu kasar chad kuwa ta yi kuwan daki da kasar congo ɗaya da ɗaya sai kuma a nan lahadi da ta gabata kenan jiya kenan 22 ga watan disamban da muke ciki kasar sudan ta gudu ta lallasa rwanda da ci uku da biyu sai afirka tsakiya kuma sha kashi a hannun kamaru da ci ɗaya da babu ethiopia ta sha kashi a hannun sudan da ci biyu da babu yayin da ghana da najeriya kuma suka yi kunnen doki babu ci ƙasar ivory coast ta halasta burkina faso da ci biyu da babu sai kuma liberia da senegal sun yi kunnen doki yayin da togo da niger ita ma suka yi kunnen doki dukkansu ɗaya da ɗaya murtaniya ta hallasa mali da ci ɗaya da babu. yanzu kuma sai yankin asiya kuma za mu leƙa ƙasar iran domin jin irin wanda ake cewa a ɓangaren wasanni musamman ma a gasar premier league ta ƙasa a ranar asabar mai zuwa ne za a kira tsakanin chadar malbardikan da kuma istiklal sai kuma istiklal kazakhstan ta buga da fulad a ranar juma'a kuma a ke ce raini tsakanin san sanjani da zubahan sai kuma shamsu azar kazvin ta kara da gulgahar sirjan yayin da fesfolis ta kara da khair horam abad malavan takara da aluminium arak sai kuma nasajimo zandaran takara da tarakto ita kuma sifahan ta buga da habadar. bari mu karkare shirin namu nahiyar turai inda za ku ji cewa kotu ta daure yayan tsohon dan wasan manchester united paul pogba na shekaru uku a gidan yari bayan samun sai laifin yunkurin yi wa ɗan uwan nasa kwace Matthias Pogba wanda kotu kuma ta ci shi tarar euro dubu ashirin zai yi neman zai yi zaman gidan yari na shekara ɗaya ne kawai amma zai saka maɗauri a ƙasa mai aiki da lantarki paul wato paul pogba mai shekara 31 da haihuwa ya ce abokansa sun yaudare shi ta hanyar nuna shi da bindiga a shekara ta 2022 kuma sun nemi ya ba su euro miliyan 13 ya ce ya ba su euro dubu dari. Tsohon kocin tawar kwallon kafa ta Najeriya Garnet Roh wanda ke jagorantar tawagar Benin a yanzu na neman hukunta a kasar Libya bayan an wahalar da tawagar sa a birnin Tripoli. Kocin mai shekaru 71 da haihuwa na magana ne game da abin da ya ce magoya baya da jami'an tsaron Libya sun aikata musu. yayin wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin kasashen afirka wato afcon da za a yi shekara 2025 a watan nuwamba ɗan ƙasar jamus ɗin ya ce sai da ya nemi a duba shi a cikin motar tawagarsa bayan an jefe shi da sanda yayin da sauran ma'aikatan tawagar aka tsare su a ɗakin su bayan tashi daga wasan libya na sa ran samun nasara ne a wasan don ta samu gurbi a samakon wato kunnen doki babu ci da suka tashi da benin ta kare a mataki na biyu a ƙasar najeriya da ke rukunin d don buga gasar da za a yi a morocco roh wanda kwararre ne a harar kwallon kafa a afirka ya hurza tawaga biyar a nahiyar har da najeriya ya ce abin da ya faru shine mafi muni da ya taba gani a kwallon kafa ban taba ganin irin wannan yanayi na tripoli ba halayyar magoya baya da yadda jami'an tsaro suka kawo mana hari ka yi hasashen yadda za a kulla mutum a ɗakin saka kaya an kuntata mana kocin ya kara da cewa bai kamata a jira sai wani bala'i ya faru kafin a ɗauki mataki ba saboda haka yana kira ga hukumar kwallon kafa caf ta yi abin da ya dace domin kare tawagogin nan gaba da za su je su buga wasa a libya hukumar kwallon kafa ta libya lff ta kirda ta yi magana amma wani jami'in hukumar ya faɗi cewa ƙasar na da kwanciyar hankali fatan tawagar libya da ake wa kabi da mediterranean night ya ƙare bayan kaf ta baiwa nigeria. maki uku sakamakon soke wasan da ya kamata su buga a ƙasar a watan oktoba Tokar su faru ta najeriya ta kawo cewa wasan ne bayan an sauya wa jirgin su wurin sauka sannan aka bar su a yashe a filin jirgi na tsawon lokaci dan wasan kwallon kafa na brazil da real madrid vincius junior ya lashe kyautar dan kwallon kafa mai kwazo na hukumar kwallon kafa ta duniya fifa na shirka 2024 hakan nan kuma aitana bummati ta barcelona ce ta lashe irin wannan kyautar a bangaren mata karo na biyu a jere vincius ya zura kwallo a wasan karshe na gasar zakarun nahiyar turai na wannan shekara sai dai bai samu nasarar lashe kyautar ba bai samu nasarar lashe kyautar dan wasa mafi kwazo ba a kyautar ballon d'or mai matuƙar farin jini an soki ƙungiyar real madrid saboda kawai cewa bikin bayar da kyautar ta ballon d'or balando O da kuma FIFA West Award suna kyaututtuka mafi kwarjini a harkar kwallon kafa a duniya. Lionel Messi ne lashe kyautar karo biyu a baya sai kuma Lewandowski wanda ya lashe guda biyu gabanin Messi. Bomati ta taimaka wa kungiyar wajen lashe kofuna uku na cikin gida. da kuma kofin zakarun nahiyar turai na mata a wasanni da ta gabata tsohon dan wasan kwallon kafa na brazil ronaldo ya sanar cewa zai yi takarar zama shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar domin dawo da martaba tawagar kwallon kafar kasar su tsohon dan kwallon kafa mai shekara 48 ya buga brazil wasa 98 kuma zai nemi mai gurbin ronaldo rodriguez a matsayin shugaban federation of brazilian football brazil wata ta ɗauki kofin duniya har sau biyar kuma mafi yawa a tarihi ta ɗauki na ƙarshe ne a shekara ta 2010 kuma ba ta sake wuce matakin kwata final ba tun daga lokacin. To masu saurare laifin daɗi ƙarewa ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki baran daga aya nan sai a tarbiyyar wani shirin za a ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan a madadin umar yunus da ya taimaka min a cikin shirin ni ma dugun shirin ka cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo to www.hostv1.ng a huta lafiya. Isoshin rayuwa Bismillah rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan stan na Atula Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra. diyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar shugabannin samarin aljanna alhassan da alhussein alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar yadda aka yi jana'izar zahra sallallahu alaiha a asirce a cikin dare kuma an yi haka ne saboda wasiyar da ta bari kan kada wasu waɗanda suka cutar da isa su yi mata sallah sannan mun ji irin yadda rayuwar amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam ta kasance bayan shahada zahra salamu alaiha inda ya bar fitowa daga gidansa gaba ɗaya sai zuwa sallar jama'a ko kuma dai ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin 'yan kwanakin da yake zama makokin zahra salamu alaiha ammar dan yasir Allah ya da shi ya shiga wajensa ya kuma same shi yana kuka alhassan da alhussein alaihi salam suna zaune tare da shi a dama da hagunsa sai ya ce masa, Ya shugabana, ko kuke faɗa mana mu yi haƙuri a kan musibin da suka same mu, amma menene baƙin ciki mai tsawo da kuke yi kan rashin Zahra salamun alaiha sai ya ce masa, Ya Ammar, samuwar Zahra salamun alaiha shi yake samu haƙuri kan rashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don maganarta kamar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne. sannan tafiyar ta kamar tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne don haka wafatinta ne ya sa muka fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wafati cikin shirinmu na yau za mu fara magana dangane da matsayin Fatima Salamun alaiha a ranar kiyama da kuma ɗaukakar da Allah ta'ala zai mata a gaban mutane a ranar kiyama duk da cewa wasu sun kaskanta ta salamun la'ilaha a nan duniya sun ƙi kuma kula da matsayinta da take da shi a rayuwarta na duniya musamman bayan wafatin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah ta'ala ya kiyaye mata a matsayinta a duniya da lahira wasu ba su kiyaye mata matsayin da Allah ta'ala ya bata a cikin ayin alkur'ani mai girma ba daga ciki hada ayar tsarkakewa wace ta bayyana matsayinta da na mijinta da kuma ‘ya'yanta salamullahi alaihim na tsarki daga aikata zunubi, da ayar mubahala wace ta bayyana matsayinsu gaba ɗaya a wajen Allah ta'ala da suratu hal'ata da ayar mawadda ko son dangi na kusa da sauransu. kamar ba su ji zancen mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa ana kiyaye haƙƙin mutum ne ta ‘ya'yansa ko kuma inda yake cewa Fatima tsoka ce daga gare ni wanda ya cutar da ita ya cutar da ni. Da wasu hadisai da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasiya ga al'ummarsa dangane da diyarsa tilo da ya bari a bayansa. amma ba a kiyaye masa haƙƙinsa a cikin al'amarinta a bayansa ba amma allah ta'ala ya kiyaye mata matsayinta ya kuma ɗaukaka ta a darajarta a duniya da lahira ya sanya ta shugaban matan duniya da kuma aljanna a lahira allah ta'ala zai bayyana wa mutane darajojinta a ranar kiyama daraja wacce hatta maryam diyar imrana salamun alaiha mahaifiyar annabi isa salam ba ta kai matsayin nata ba a ranar da allah ta'ala zai tada azzalumai da kuma fir'aunoni a gaban halittu gaba ɗaya suna ƙasƙanta su a ran nan ne zai bayyana matsayinta salamullah alaiha ga wasu daga cikin hadisan da suka bayyana matsayinta a ranar kiyama da farko hakim nishaburi ya kawo a cikin littafinsa mustatar as-sahihaini juz'i na uku shafi na 153 tare da isnadinsa zuwa wajen Aliyu da Abi Talib a.s. ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan an yi ranar kiyama mai kira a ɓoye zai yi kira sai ya ce ya ku taron ma'abota kiyama ku runtsa idanunku daga barin Fatima ɗiyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wuce daga Aliyu da abu Talib a.s. ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa idan ranar kiyama ta kasance wani mai kira zai kira a ɓoye a wurin al'arshi ya ku masu taron kiyama ku runtsa idanunku don fatima ɗiyar muhammad sallallahu alaihi wa ta wuce za ta wuce tare da riga wacce aka jikata da jinin alhussein salam sai fatima ta riƙe wani ginshiki daga ginshikan al'arshi ta ce ya allah kai ne aljabbaru mai adalci ka yi hukunci tsakanina da waɗanda suka kashe ɗana sai allah ta'ala ya yi hukunci da sunnata sannan ta ce ya ubangiji ka bani ceton wanda ya yi kuka kan kisansa sai allah ta'ala ya bata cetonsu sannan zarandi ya kawo a cikin littafin nasmud durar asimtaini da kuma mutaki alhindi a cikin kanzul ummal da sabbak almaliki a cikin fususul muhimma kanzul ummal duk sun kawo wannan hadisin na biyu kuma a wani hadisi daga abu ayyub al-ansari allah da da shi yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kira zai kira a wani wuri a ɓoye daga ginshikin al'arshi yana cewa ya ku su tsayuwar kiyama ku sun koyar da kawukanku ku runtsa idanunku saboda fatima ɗiyar muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta wuce kan siraɗi sai ya ce sai ta wuce da hurul ini dubu saba'in kamar walƙiya wannan kaɗan kenan daga cikin hadisan da suka zo dangane da matsayin fatima sallallahu alaiha a ranar kiyama yanzu kuma sai hadisan shafa'a da za ta yi a ranar kiyama wanda suka zo cikin littattafan ahlus sunna da kuma shi'a da farko an karɓo hadisi daga abu ayyub al-ansari yana cewa na faɗa wa baban jafar imam muhammad bakir salam rai na fansanka ya ɗan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba ni labarin falalar kakarka fatima salamun alaiha wace idan na faɗawa wa shi'arku za su yi farin ciki da shi sai baban jafar salam ya ce babana ya faɗa mani daga kakana manzon allah sallallahu alaihi sallam yana cewa idan ranar kiyama ta kasance za a kafa wa annabawa da manzanni mimbarori daga haske sai ya kasance mimbari na ya fi sama da nasu ɗaukaka sannan allah ta'ala ya ce na yi ba, sai na yi ba, wacce annabawa da manzanni ba su taɓa jin irinta ba sannan a kafawa wasiyai wato annabawa da manzanni mimbarori na haske sannan a kafawa wasiyi na aliyu da abi talib alaihissalam mimbari a tsakiyar mimbarorin wasiyai sannan mimbarorinsa zai kasance sama da nasu sannan a ce ya aliyu ka yi huduba sannan ya yi huduba wacce ba a taba jin wani wasiyi ya irinta ba sannan a kafawa ‘ya'yan annabawa da manzanni mimbarori na haske a nan sai a kafa mimbarori ga ‘ya'yana kuma jikokina fararen idanuna wato furen idanuna a lokacin rayuwata mimbarori daga haske sai a ce masu su yi huduba sai su yi huduba wa'anda ba a taɓa jin irinsu daga ‘ya'yan annabawa ba sannan wani mai kira zai kira kuma shine mala'ika jibril salam yana cewa ina fatima ta yar muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ta tashi har zuwa inda yake cewa sai allah ta'ala mai girma da ɗaukaka ya ce ya ku taron kiyama waye mai ɗaukaka a yau sai muhammad da ali da hassan da hussein alaihi salam su ce tana ga allah makaɗaici mai buwaya sai ubangiji ya faɗa wa mutanen taron kiyama lalle ni na sanya wa muhammadu da fatima da aliyu da hassan da hussein alaihi salam ɗaukaka sannan ya ce ya masu taron ƙiyama ku sun koyar da kawukanku ku runtsa idanunku ga fatima nan za ta wuce zuwa aljanna sai mala'ika jibril ya zo mata da taguwa daga cikin tagoyin aljanna wanda aka ƙawata fikafikansu da lu'lu'u sai ta hau kanta sannan mala'iku kimanin dubu ɗari suna damarta wasu kuma dubu ɗari suna hagunta sai su tashi da ita har zuwa su kai ta ƙofar aljanna a nan sai ta waiwaya sai allah ta'ala ya ce mata ya diyar masoyina me yasa kika waiwaya gashi na ce a kai ki aljanna sai ta ce ya ubangiji ina son a san matsayina a wannan ranar sai allah ta'ala ya ce ya diyar masoyina ki koma ki dubi ki gani ki duba ki gani duk wani da kike so yake son ‘ya'yanki ki shigar da shi aljanna sai baban jafar salam yana cewa na rantse da allah ya jabir a wannan ranar za ta tsamo shi'arta da masoyanta kamar yadda tsuntsu yake tsintar ƙwayoyi hatsi masu kyau da marasa kyau idan dukkanin shi'armu sun kasance a ƙofar aljanna sai a sanya musu tunanin waiwayawa idan sun waiwaya sai Allah ta'ala ya ce ya masoyana me yasa kuka waiwaya gashi kun sami ceton Fatima diyar na? sai su ce ya Ubangiji muna son a san matsayinmu a wannan ranar sai ya ce ya masoyana ku koma ku duba ku gani daga cikin wa'anda suke son ku don Fatima salamun alaiha. ku dubi wanda ya ciyar da ku don fatima Salamun alaiha ku dubi wanda ya tufatar da ku don son fatima Salamun alaiha ku dubi wanda ya shayar da ku kan fada guda don son fatima Salamun alaiha ku dubi wanda ya kare mutuncinku a gaban mani mai giba so guda saboda fatima Salamun alaiha ku kuma kama hannayensu ku shigar da su aljanna to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa ai a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin sun mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishadi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gaito muku wani fitan mawaƙi ne a nan ƙasar Iran mai suna Ali Riza Shahab domin jin irin waƙa da ta zamana wanda ya waƙa akan ɗabi'a da kuma yanayin ƙaunar ƙasa ko kuma son ƙasa. Da fatan masu sun gara zama kuma za su ji waƙa a bakin mai ita kamar da masu iya magana ke cewa ai saurari lafiya. نمیگردم از تو کجا رو کنم گر برانی شفای من و دردم از تو دل آزرده هرگز نبودم اگر سر به زانو گرفتم دل آزرده هرگز نبودم اگر سر به زان او گرفتم که در باغ مهرت شکفتم که با لطف تو خو گرفتم اگر شان زخمی اگر زیر بارم به جز خود من از کس شکایت ندارم گشودی هزاران گره از دل من سپاس تو را ای توانم گذارم گشودی هزاران گره از دل من سپاس تو را ای توانم گذارم چون نظر می گشایم به جز تیرگی ها نبینم ولی دست تو بر فروزد چراغ مرا نازنینم ز من رو مگردان نگارا که من بر نمی گردم از تو کجا رو کنم برانی شفای منو دردم از تو نمی گردم از تو کجا رو کنم گر برانی شفای منو دردم از تو To a gaida Aliza Shahab ya ce mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan waƙa da kai ka ƙyawaƙe ɗabi'a da kuma mahimmancin son ƙasa da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su zan jarin zamu shirin a nan saboda lokacin da aka yi kawo jiki amma a tarbiyyar shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar amma kafin na amma kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo www.hostv1.ng a huta lafiya. تو زاد چشمامه این تنها داروی تسکین دردامه میبوسم با یادت گلهای زیبا رو گریم از داغت تقدیر فردا باور کن باور کن زخمامو ای مرهم هستی من